Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da hantsi. Hawa Sharif ce tare da Sarfila Hashim da sauran abokan aiki muka sake dawa a shirinmu na hantsi. Na yau Juma'a babbar rana 12 ga watan Janairu shekarar 2024. A cikin shirin a wannan lokacin za ku ji yadda wata kungiyar Amurkawa 'yan asalin Afghanistan mazauna Albani a nan New York ta Amurka suka buɗe wata cibiyar al'umma da za ta tallafa wajen tsugunar da sabbin 'yan Afghanistan ɗin da suka yi wa Amurka tsinke. Kamar kowane hantsi ranar Juma'a yau ma muna tafi da shirin yanayi da muhalli tare da Aisha Ma'azu. Amma fa sai bayan an saurari tashin farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya. Jiya Alhamis babbar kotun Majalisar Ɗinkin Duniya ta fara sauraron karar zargin kisan kiyashi da Afirka ta kudu ta shigar kan Isra'ila, lamarin da Isra'ila da babbar ta Amurka suka yi watsi da shi gaba ɗaya, wanda ya ƙara dagula alaƙar Amurka da ƙasashen da basu amince da hakan ba. A jiya Alhamis ne ƙungiyar lauyoyin Afirka ta kudu ta ƙaddamar da hujjarsu a gaban kwamitin alƙalai cewa abin da isra'ila ta ya zama salon kisan kare dangi suna neman a dakatar da yakin isra'ila cikin gaggawa da aka fara bayan da kungiyar gwagwarmayar falastina ta hamas ta kaddamar da wani mummunan hari ranar bakwai ga watan oktoba kan fararen hulan isra'ila wanda ya kashe mutane kusan 200,000 tare da yin garkuwa da 240 Isra'ila za ta gabatar da hujjojinta a yau Juma'a kuma alƙalan na iya ɗaukan shekaru kafin su yanke hukuncin shari'ar. A ɗaya bangaren kuma a cikin rahotonta na shekara-shekara ta fitar jiya Alhamis, ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch mai hedikwata a birnin New York ta zargi Isra'ila da aikata laifukan yaƙi. Ta kuma ce gwamnatoci da dama na nuna ba'acin ransu kan irin ta'asar da aka aikata a rikicin Gaza. rahoton ya yi nazari kan halin da ake ciki na kare haƙƙin ɗan adam a ƙasashe kusan 100 a cikin watanni goma sha biyu da suka gabata yana mai bayyana shekarar 2023 a matsayin babbar shekara ta murƙushe 'yancin ɗan adam da ta'addanci lokacin yaƙi rahoton na human rights watch ya ce hare-hare ranar bakwai ga watan oktoba da mayakan hamas suka kai kan isra'ila wani mummunan hari ne kan fararen hula gwamnatin isra'ila ta mayar da martani ta hanyar yanke ruwa da wutar lantarki ga fararen hula miliyan 2.3 a gaza tare da toshe hanyar shigar da mai da abinci da taimakon jin kai wani nau'i na hukuncin gama gari maimakon wato na taimakon jin kai wanda laifi ne na yaƙi rundunar sojin isra'ila ta umarci fiye da mutane miliyan ɗaya a gaza da su fice daga gidajensu tare da jefin babu mai a wurare masu tarin yawa da manyan makamai inda suka kashe dabban fararen hula. amurka da birtaniya sun kaddamar da wani gagarin farmaki akan mayakan hutu da ke samun goyon bayan iran a cikin kasar yemen a matsayin ramuwar gayyakan har-haren baya-bayan nan da aka kai fiye da dozin biyu kan jiragen ruwa da ke bi ta tekun bahar mali da tekun aden. wani jami'in amurka da yake magana kan yanayin a sunansa saboda ba a bashi idan yin magana ga manema labarai ba ya ce sojojin amurka da na birtaniya sun kai hari kan mayakan hutu a wurare fiye da goma a jiya alhamis waɗanda suka haɗa da wuraren horo da filayen saukar jiragen sama da wuraren ajiyar jirage marasa matuƙi jami'in tsaron ya ce har-haren da amurka da birtaniya suka kai sun kai ne da taimakon australia da canada da new zealand da bahrain an harba su ne ta hanyar amfani da jiragen yaƙi da jiragen ruwa da kuma jiragen ruwa na ƙarƙashin wato jiragen ƙarƙashin ruwa bayan sarfili zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko da zai kama birnin New York a nan Amurka inda wata kungiyar Amurkawa 'yan asalin Afghanistan mazauna Albani a birnin New York ta buɗe wata cibiyar al'umma domin tallafa ga gudanar da sabbin 'yan Afghanistan din da suka shigo Amurka. Ga Maryam Dauda da fassarar rahoton Ellen Burrows ta murya Amurka. Membobin cibiyar al'umma Amurkawa 'yan Afghanistan da ke birnin Albany na jihar New York a cikin shekarar 2021 saka tare suka haɗa kai don taimakawa 'yan gudun hijira samun matsuguni a cikin birnin an kafa cibiyar ne da nufin taimakawa 'yan afghanistan da suka gudu daga ƙasarsu bayan da 'yan taliban suka karɓa mulki yayin da suke ƙoƙarin bin tsarin shige da fice na amurka don fara sabuwar rayuwa a amurka yusuf sharzad Mamban kwamitin cibiyar ne ta 'yan Afghanistan da ke Amurka. Ya ce, a lokacin da gwamnatin Afghanistan ta ruguje kuma yawancin 'yan Afghanistan suka zo Amurka, gwamnatin Amurka bata iya tunkarar batun bakin ba. A saboda haka sai muka ga ya dace mu tallafa musu. mun yi hayar wannan ofishin ne don taimakawa 'yan afghanistan da ke isowa don su fara sabuwar rayuwa a nan amurka cibiyar na kuma taimakawa 'yan gudun hijirar da suka tsallako iyaka amurka da mexico ba tare da takardar izini ba kuma suka yada zango a albany babban birnin jihar new york abdul rahman sabon dan gudun hijira ne a birnin albany Ya ce, kwamitin ya taimaka sosai ta hanyar samar da fom ɗin hukumar shige da fice. Bayan ayyukan shige da fice, cibiyar tana samar da azuzuwan koyon harshen Turanci, kuma tana taimakawa 'yan gudun hijira su samu ayyukan yi. 'Yan Afghanistan sabbin zuwa kamar Shakur, wanda bai bayyana sunan babansa ba. ya ce ayyukan cibiyar sun taimaka. Ya ce kwanaki goma sha biyar kenan tun da muka shigo daga Mexico. daya daga cikin abokaina ne ya kai ni cibiyar ta 'yan Afghanistan. Muna matukar godiya ga Malam Yusuf bisa taimakonsa da jagorancinsa. Masu aikin sa kai da dama a cibiyar su ma sun isa wurin ne a matsayin 'yan gudun hijira. kuma sun ce suna fatan su sauƙaƙa wa sauran waɗanda suka iso. Yusuf Sharzad ya ce bisa ga abin da muka ji, muka gani, muka fuskanta, muna so mu sauƙaƙa musu ta hanyar sama musu mazauni, fassara da kuma cika fom. masu aikin sa kai a cibiyar sun ce a kowace rana suna gani tare da taimakawa 'yan afghanistan tsakanin uku zuwa biyar da suka shigo kasar ta iyaka amurka da mexico madalla an gaida maryam dauda yanzu kuma gasar fili ya shigo da kashi na biyu na labaran duniya Hukumar lafiya ta duniya ta gargaɗin cewa miliyoyin mutane da larurin kiwon lafiya ta shashen hankula ke haifarwa suna fuskantar barazanar mutuwa daga raunuka masu rauni da cutuka saboda taimakon jin kai na ceton rai baya kaiwa ga mabukata. A cikin ɗaya daga cikin irin maganganunsa masu ƙarfi, babban sakatar babban daraktan hukumar WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya zargi gwamnatin Isra'ila da toshe muhimman kayan agaji ga Gaza. a cikin wani jawabi da yawa manema labarai a ranar laraba tedros ya ce aikin jin kai zuwa arewacin gaza da aka shirya a wannan rana wanda shi ne na shida tun ranar 26 ga watan disamba dole ne a soke saboda an yi watsi da bukatunsu na ba su tabbacin wucewa lami lafiya jami'an hukumar ta who sun ce gaza na shirin fuskantar abin da suka kira cikakkiyar guguwa da za ta yada cututtuka tun daga ranar 1 ga watan janairu an samu cututtuka masu nasaba da numfashi 200,000 da ma cututtuka sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken na shirin ganawa da liu shancho wani gogigin jami'in diplomasiya na kasar china kuma babban mai neman zama ministan harkokin wajen kasar ta china a yau juma'a a birnin washington dc kwana guda gabanin zaben taiwan yayin da amurka ke ci gaba da yin takatsantsan kan kasar china game da yin amfani da shirin zaben a matsayin hujjar samar da rashin zaman lafiya za a ci gaba da tuntuɓar juna tsakanin manyan ƙasashen biyu masu ƙarfin tattalin arziki a duniya bayan zaben shugaban kasa na 'yan majalisar dokokin taiwan a ranar asabar yayin da manyan jami'ai daga amurka da china za su halarci taron tattalin arzikin duniya na mako mai zuwa a birnin davos na kasar switzerland a yau juma'a blinken zai tattauna a ma'aikatar harkokin wajen amurka da liu wanda ke gudanar da wato wanda ke shugabantar sashen kula da kasa da kasa na jam'iyyar kwamnisanci ta ƙasar china da ke da alhakin kiyaye hulɗar jami'an siyasa na ƙetare. daga ƙarshe jiya alhamis ne limamin ɗariƙar katolika na afirka da madagascar suka fitar da sanarwar ƙimbin umarnin paparoma francis na baiwa limamai damar yi wa ma'aurata daga jinsi ɗaya addu'a ko suka musu albarka limamin congo fridolin ambongo shi ne ya sanya wa takardar hannu a madadin ƙungiyar haɗakan limaman afirka da madagascar ko sai kam a takaice sanarwar ta ce irin waɗannan tarayya sun saba umarnin allah Matakin na zuwa ne bayan da Francis a ranar 18 ga watan Disamba ya amince da baiwa limaman cocin damar za su iya saka albarka ga ma'auratan. Wanda mabiya a Katolika masu neman jinsinsu da aka fi sani da LGBTQ suka yi maraba da shi. A cikin sanarwar fadar Vatican ta sake jaddada koyarwar cocin na gargajiya cewa aure yana faruwa ne tsakanin mace da namiji kawai. Amma ta ce limamai na iya saka albarka da ba ta ibada ba ga ma'auratan jinsi ɗaya muddin ba ɗauki albarkar ba a matsayin addu'ar ɗaurin aure. Hashin aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kuma sai jihar Nasarawan Najeriya inda wakiliyar mu Zainab Babaji ta duba mana irin ɗimbin kalubale da sha'anin kasuwanci ke fuskanta a ƙasar. Harkokin kasuwanci na daga cikin manyan hanyoyi da ke bunƙasa tattalin arzikin ƙasa da samarwa al'umma ayyukan yi don tallafawa kansu da iyalansu. A Najeriya hada-hadar kasuwanci na fuskantar barazana da suka hada da rashin tsaro, rufe kan iyaka, karyewar darajar kudin Najeriya, barazana daga tsageru da sauransu. Kan haka ne haɗaɗɗiyar ƙungiyar 'yan kasuwa daga ɗaukacin jihohin arewacin Najeriya suka kira gagarumin taro a lafiya jihar Nasarawa don tattaunawa kan matsalolinsu da suke fuskanta da yin kira wa hukumomin da abin ya shafa don magancewa. Alhaji Jahi Abdullahi mataimakin shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar 'yan kasuwa a arewacin Najeriya ya ce taron kafa ce don tattaunawa da sanar da hukumomi matsalolinsu don ɗaukan mataki. Yanzu mun yi taro kuma mun sanar da irin abubuwan da ake mana na kama karya kama daga 'yan iskan gari wanda suke a kudancin Najeriya sannan kuma da jami'an tsaro na kwastam da 'yan sanda da sauransu rufe boda ya shafi kusan kowa ne mu da 'yan kasuwa ta inda abin ya shafe mu ta inda idan mun yi oda kayayyaki dukkanin bodojinmu da suke jihohin arewa a rufe suke kuma alalakala da rufe bodojin nan kusan shekaru kusan goma yanzu da rufe su kuma mu dai daga bangaren ba mu ga rufe su ya haifar da wani ɗami ido ba domin security da ake so a samu security bai samu ba sannan kuma noma da ake so a yi to shi ma dai har yanzu bai haifar da mai ido ba domin idan ka kalla kafin a rufe boda nawa kake san buwan shinkafa yanzu nawa yake to da kaga mu bai haifar mana da ido ba gara buɗe mu da bodojin mu a ma koma rayu cikin salama da aminci saboda kan mun zo mun karanta korafe korafen mu kuma insha Allah muna sa ran jami'an gwamnati da suka zo nan guri za su mika sakonnin su zuwa ga hukumomin da abin ya shafa Babban mai gabatar da kasida a wurin taron Farfesa Abubakar Umar Kari, wanda Ibrahim Yusuf Adogo ya wakilta, ya yi wa taron taken matsalolin da 'yan kasuwan arewacin Najeriya ke fuskanta laifin wane ne, kuma ina mafita. ya ce 'yan kasuwa a najeriya na mu'amala da kuɗi kimanin naira biliyan hamsin a kowace rana me za mu yi cewa an kawo ƙarshen wannan matsalolin da ake fuskanta farfesa ya ce na farko shine dole shugabanni na arewacin mu na arewacin kasar da bimana su shiga cikin lamarin wajibi ne sarakuna malamai 'yan siyasa da sauran masu muke da makamai a matakai daban-daban su fito ƙarara su tallafa wa 'yan kasuwan arewa ta hanyar nuna musu goyon baya bin ƙarin zalunci da ake masu da tabbatar da an dare yin haka da matsawa gwamnatoci na tarayya da kuma jihohin kudu da hukumomin gwamnati da jami'an tsaro su daina zalunta da wulakanta 'yan kasuwan arewa Alhaji Muhammadu Alkali sarkin kasuwan jihar Nasarawa ya ce idan gwamnati ta iya magance tsaro to lallai za a samu ci gaba. Abin ita ce guda ɗaya rashin zaman lafiya. In kika lura a yawancin kasuwanni in ba ɗaiɗai wasu kana wasu jihohi ba ne wasu jihohi ba daman a yi kasuwa saboda matsalar rashin tsaro. kuma hukuma suna iya ƙoƙarinsu duk maganganun da ake yi kan hukuma mu ai hukuma nan mu ne da kuɗin kasuwa da kuɗin kasuwanci muka sa su a makaranta kuma kowane ɗan kasuwa yana da hurumi ya kira ɗansa ya nuna masa mahimmancin samu zaman lafiya saboda ci gaba a samu kasuwanci saboda abin in aka juya tana nan a zainab tana nan a ɗan kasuwa shi ya haifi soja shi ya haifi ɗan sanda shi ya haifi kowa saboda kudin kasuwanci ɗin nan shi ne aka yi training su har suka zama mutane to ya kamata su ne su dawo su duba cewa mu ma mun zama wani ba kasar nan saboda dalilin kasuwanci ne abin a ɗaya take zaina babaji mu ma muna da hakki mu zauna da mu jami'an tsaro mu gaya musu mahimmancin su ba da kulawa su ba da kulawa saboda ingancin kasuwanci don in ba a noma yanzu ba a kiwo to abubuwa sun zama abin da ya zama mun zama kakani kayi kuma wannan abin ba wai ya fi karfin mu ne in muka dawo muka zauna da sulwa ba kowa yanci ya yi magana da nasa sai a samu matsala Daga jihar Sokoto, Muhammad Gatawa ya ce 'yan kasuwa a Najeriya suna fama da ɗimbin matsaloli. a hakikanin gaskiya mu 'yan kasuwa arewacin najeriya muna cikin hali na hala ula'i. zainab babaji muryar amurka daga lafiya jihar nasarawan najeriya an gaida zainab babaji masu sauraro kafin mu ci gaba ga mabudin kunnuwa da fatan Allah ya ji kan magabata masu sauraron mu yanzu kuma lokaci ne na shirin yanayi da muhalli. barka da hantsin wannan rana ta juma'a mai albarka mai sauraro barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga sashen hausa na muryar amurka tare da ni aisha mu'azu. Yau shirin yanayi zai dora ne akan wasu daga mahimman batutuwan da aka yi muhawara a kansu a taron kasashen duniya kan sauyin yanayi na bara inda aka daɗa jaddada bukatar daina amfani da makamashi mai gurɓatar muhalli wato fossil fuel a turance wanda ɗan ƙungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka ya ce akwai buƙatar a yi taka tsantsan gudun kada a samu matsala. sai an samar da kuɗin climate finance to yanzu kasashen da suka ci gaba sun yi maganganu a gurin wanda za mu yi maganar haka sannan kuma sai yadda za a yi fita daga amfani da gurbataccen hanya ta samar da makamashi wato a facing out uh, fossil fuels in baki ɗaya a samu ta yaya za a samo hanyoyi da za a samar da shi harkar renewable energy ko kuma shi makamashi wanda baya cutar da dan adam baya cutar da muhalli kamar su hasken rana da iska da sauransu ba za ka iya yin wannan abin ba sai an duba abin da ake just transition hanyoyin da za a samu mafita uh, a canza uh, daga wannan gurin juya zuwa wani sabon tsari ba tare da su kasashen sun ci gaba ba idan kin duba misali kamar kasashe su Najeriya da suka dogara kusan kacoka sama da kashi saba'in na hanyar samun kuɗin kasar bajet ɗinta ya ta'allaka ne akan harkar samar da danyen man fetur to kin ga kuma shi ake so a fita daga wajen to amma kuma idan ba a duba an bi shi a hankali ba za ki ga wasu kasashen ba za su ma iya yin wannan canjin da ake bukata ba domin dai kamar Najeriya ta gabatar da wani kudurinta na yadda za a fita daga wannan karni na makamashi sannan a dawo sabon tsari to wannan hanyoyin duk ga na ci gaba ne tunda har irin ƙasa Najeriya ta iya gabatar da long a Nigeria's long term strategy dinta na low carbon ne da za ta iya fita daga tsari na gurɓata muhalli cikin sauki so wannan ba karamin ci gaba bane amma idan ba a bi a hankali ba za a iya samun matsala amma kasashe da suka ci gaba sun zo da sababbin tsarika da kuma kudurori na yanda za a yi a samu wannan kuɗi na loss and damage da kuma adaptation fund yanda za a yi a gudanar da su wanda kasashe da dama sun yi alkawura kamar ita mai masaukin baki din ta ce za ta ba da dala miliyan ɗaya. ita kuma dr salamatu jidda fada kwararriya a fannin binciken yadda al'amuran sauyin yanayi suke tasiri ga al'umma da kuma muhalli kansa kuma malama a jami'ar jos da jami'ar Bangor da ke birtaniya ta ce akwai bukatar wa ma'aikatan da bincike ya nuna za su rasa ayyukansu a sa'ad da za a koma amfani da makamashi mai tsafta wato renewable energy aka ɗauka yanzu kamar eh, itatuwa wanda yake jansi daban-daban a kuma halitta mace da namiji da akwai kamar ɓangaren yallan gwanda masar to ita ma akwai maza akwai mata bancin haka kuma in aka ɗauki kamar wanda ya shahi dimniya akwai inda ake samun dimniya mata da dimniya maza to da akwai su da yawa irin wannan jansi ko kuma in ce irin wannan yallai na itatuwa wanda yake su wannan bayan da za a yi ka samu amfaninsu in dai baka kawo ba mace da namiji ka sa su yanda za su ba da ɗiyan itatuwan nan bancin haka kan saboda masu amfani da irin itatuwa su san cewa da akwai wannan zubi da allah ya yi don saboda a ci moriyar irin wannan itatuwa abin da ya shahi kuma halaye na itatuwa akwai itatuwa masu jimiri wanda su suna iya jimirin wahalar rashin ruwa ko kuma jimurin yanayi kamar zahirana kaman wajajen wannan namu kuma da akwai itatuwa wanda yake su kuma suna guri inda yake da tauri ko kuma guri inda ma wanda duwatsuna ne ba iya tsammani duka wannan da akwai itatuwan wannan kuma duk inda ya kamata ana so a bunƙasa noman irin wannan itatuwa dole he an yi amfani da wannan sanin bisa itatuwa wani iri ne kuma wani irin halaye gare su ta wannan fanni ne za a ci moriyarsu kuma za a iya amfani da su da yadda zai kamata a shuka su kuma ya cancanta da yadda za a sa su don saboda wa'ansu in ba a sa sannan ba sai ga cewa an samu rashin abin da ake nema kamar ba an samu baɗiya da yawa kuma ba an ci ba moriyar wannan itatuwa. nasa bangaren kuma farfesa abubakar mamman manzo malami a jami'ar tilabiyar sannan mai bincike a kamfanin birtaniya nan na 3aid mai bibiyar lamuran tsirrai mahimmancinsu da yadda al'umma za ta amfana da su ya ce fahimtar yanayi da kuma tsarin tsirrai yana taka muhimmiyar ruwa wajen samun girbi mai amfani. a yanzu dai babu wani plan shiri ta takamaimai akan wannan aikin da muka fara yi shine zai ba da idea ma number na mutane da za su buƙaci tallafi amma yanzu dai ni dai as far as i know da sanina Mm-hmm. ba Najeriya bata fara wannan aikin ba tukunna amma akwai bukatan a fara neman hanyoyi da za a taimaka ma ma'aikata da za a taimaka ma al'umma da Najeriya ta ma ta nemi taimako daga wasu ƙasashe other developing countries. Mai sauraro a nan za mu ja birki a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan mai kowa mai komai ya amince za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Dadi Balawe da ya haɗa mana sauti ne Aisha Ma'azu nake mana fatar alkhairi. madalla a nan ne kuma muka zo ga gaba ta ƙarshe a shirin wato labarai a takaice. To hawa a takaice jiya Alhamis babbar kotun majalisar ɗinkin duniya ta fara sauraron karar zargin kisan kiyashi da Afirka ta kudu ta shigar kan Isra'ila lamarin da Isra'ila da babbar ƙawata Amurka suka yi watsi da shi gaba ɗaya. Wanda ya ƙara dagula alaƙar Amurka da ƙasashen da basu amince da hakan ba. a jiya alhamis ne kungiyar lauyoyin afirka ta kudu ta kaddamar da hujjarsu a gaban kwamitin alkalai cewa abin da isra'ila ta yi ya zama salon kisan kare dangi a ɗaya bangaren kuma a cikin rahoton ta na shekara-shekara da ta fitar jiya alhamis kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch mai helikwata a birnin new york ta zargi isra'ila da aikata laifukan yaƙi ta kuma ce gwamnatoci da dama na nuna ɓacin ransu akan irin ta'asar da aka aikata a rikicin gaza rahoton ya yi nazari kan halin da ake ciki na wato na kare haƙƙin ɗan adam a ƙasashe kusan ɗari a cikin watanni goma sha biyu da suka gabata yana mai bayyana shekarar 2023 a matsayin babbar shekara ta murƙushe 'yancin ɗan adam da ta'addanci a lokacin yaƙi amurka da birtaniya sun kaddamar da wani gagarumin farmaki akan mayakan hutu da ke samun goyon bayan iran a cikin kasar yemen a matsayin ramuwar gayya kan hare-haren baya-bayan nan da aka kai fiye da dozin biyu kan jiragen ruwa da ke bi ta tekun bahar maliya da tekun adan wani jami'in amurka da ya magana akan a sake sunansa saboda ba shi da izinin yin magana ya ce sojan amurka da birtaniya sun kai hari kan mayakan huti a wurare fiye da goma a jiya wato a jiya alhamis waɗanda suka hada da wuraren horo da filayen saukar jiragen sama To baki daya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku je wasu abokan aikin madauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin sarfila hashin goma leta na gabatar da shirin ya karanto labaran duniya. Sai dadi balawa da ya bada umarni da ma editan mu ta wannan zangon Grace Alhiri Audu. Sai kuma injiniyan mu na yanzu wato Mr. Kelvin. Hawa Sharif ke muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai an jima ku.